taron gangamin yakin neman zaɓe da kuma raba tutocin takarar gwamnoni da 'yan takarar majalisa a shiyar arewa maso yammacin Najeriya a jihar Kaduna dai. Ya samu halartar manya-manyan 'ya'yan jam'iyyar ta NNPP da a wurin taron ne kuma aka ji ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar. Sanata Rabi Musa Kwankwaso ya jawo hankalin talakawan Najeriya game da wannan zaɓe da ke tafi. Muna addu'a musamman jihohin arewa maso yamma dinnan sai mun yi hattara talakawa ga dama ta zo a tsaya a kawo canji aikin al'umma kenan dimokuraɗiyya daɗinta shekara hudu ne idan ka zo ka saci kuɗinka in ka zo kai duk abin da za ka yi in aka yi maka haƙuri shekara hudu sai hukunci ya koma gurin talakawa yau an wayi gari in allah ya yarda talakawan najeriya za su yi hukunci allah ya taimake mu addu'ar da muke yi ya sa wannan gwamnati sun sa hannu a kan bibas wannan biba ita ce daga akwatu abin da aka karanta aka tabbatar da shi zai tashi ya shiga duniya ya shiga wajen inec an daina sata akwatu an daina yin harambe muna sa in Allah yarda. Farfesa Rufai Ahmed Alkali shine shugaban jam'iyyar ta NNPP mai alamar kayan marmari a Najeriya. kuma ya ce al'umma dai su ne alkalai akan abubuwan da ke faruwa a wannan ƙasa. Wannan lokaci muhimmi ne don saboda 'yan Najeriya sun gaji duk wanda ce bai gaji da yunwa Najeriya ba shi ma abun tsoro ne abun tausayi ne. Babu yunwa a Najeriya, babu rikin aiki a Najeriya, babu talauci a Najeriya, babu almundana a Najeriya. To shi ne muka ce yau Allah ya kawo mu mun kawo jagoran mu jagoran tafiya. Sanato Dr. Rabiu Musa Kwankwaso kowa ya san shi. Shi ne mai son talakawa. Shi kuwa jigon jam'iyyar ta NNPP a Najeriya injiniya Buba Galadima. gargadin al'ummar yankin arewa maso yammacin Najeriya da ya ce ya zama wajibi su shiga taitayin su baki ɗaya. Mutanen nahiyar arewa maso yamma ina kalubalantanku. kun yi rajistan ƙuri'a miliyan ashirin da biyu. Yau yaƙi ya kama arewa yaƙi ya kama North West na Najeriya. Muna son mu ga masu kishi a cikinku. Mu nan da kuke gani da muka zo daga waɗansu nahiyoyi mun zo mu taya ku ne wannan yaƙi. Duk wani mutum komai rawaninsa ko mun karatunsa ko mun arzikinsa ya fito ya ce da ku ku zaɓi wani mutum ba ɗan nahiyar na ba ku ce ba mai ƙaunar ku ba ne talakawa. Kimanin wata ɗaya da 'yan kwanaki a fita fagen fafa ta zaben 'yan takarar shugaban ƙasa a Najeriya da yi. Manyan jam'iyyun Najeriya guda uku ne kawai suka zo gangamin yakin neman zaɓe irin wannan a jihar Kaduna. Duk kuwa da yake jam'iyyun da suka tsaye da 'yan takarar shugaban ƙasa a Najeriya sun baiwa guda goma baya. isa Lol ikara murar amurka daga kaduna a najeriya